Uh, barka assalamu alaikum muna tare da malam uh, mustapha kadi uh, shine shugaban wannan kungiyar farhula wanda ake a birnin nyamai yanzu dai mun same shi a wannan lokacin yana cikin uh, can inda addu'a alƙalai ana ma wannan mutanen shari'a malam nuhu arzika da musa cangari biskan wannan kamu da an kai to da allah za ku iya ba mu bayani me ke faruwa a wannan lokacin cikin uh, wannan wurin wanzu ga munan a nan babban kotun birnin nyamai wato da nuhu arzika da musa cangari sun iso suna wajen alkali shi wato musu can har an kai shi wajen wanda ake cewa doyen de juge to kenan eh, muna zero nan zuwa eh, kaɗan abin da alkali zai cewa to kuma shi musu can an kawo shi amma abin da ake wato tunguma da shi muna ganin abin ya canza mhm. domin eh, wato mun samu labarin cewa da a yanzu da shi da nuhu arzika wato tuntuɓa guda ake musu kawai attempt a la defense nationale to kenan muna nan muna juro ko menene zai bayyana amma alkalai su ma suna nan eh, suna ta shawarwari tsakankanin su wato eh, babban kotun ya mai duk an kewaye shi da 'yan sanda wato 'yan sanda suna nan suna tsare da wato mutane da suka yi yawa a wannan a wannan koti waɗansu sun samu shiga wato cikin abokan nuhu waɗansu kuma an hana su shiga domin eh, kawa 'yan sanda suna tsammanin wato mutane za su yin tarzoma. Kenan yanzu abin ke ce hankalin mutane ya tashi a wannan wurin yanzu? Eh sosai hankalin mutane ya tashi domin wato eh, duk mutanen da annan eh, wato suna cewa ne wato zargi ne ba na gaskiya ba wanda an kai waɗannan kungiyoyin eh, waɗanda shugaban shugabannin kungiyoyin harhula. To domin don yana an yi musu zargi kenan an yi musu sheri wannan abin ya sa al'umma da annan ga ba su da jin daɗi kuma suna nan suna a ba a ba suna nan suna cewa wanga abu da an kai bai kamata ba ba a komo bisa gaskiya a yi aiki da doka kuma ƙasan mu bai kamata ba a ce ana kama 'yan ƙungiyoyin horar hula domin sun haɗi albarkacin bakin su. To wayannan mutane aiko 'yan ƙasar Niger ne ko ya ya za a ce wannan mutane ƙasar kasan za su iya cuta mu Niger har su gama kanun su cikin eh, wannan tashe-tashen hankali da ake da Boko Haram? To lalle eh, mu eh, sanarwar da a gare mu kuma da sanin da a gare mu yau jamhuriyar Nijar wato ban ma da sanin a iya cewa dan kungiyoyin horar hula ya shiga cikin harakar Boko Haram. Tun daga farko mu mu abin da muke fata a Niger zaman lahiya abin da muke fata a Niger wato mu tashi lahiya mu kwanta lahiya kuma kasar mu ta ci gaba dama mun ce ma yan Boko Haram su yi nisa da kasar Niger mu ba ciki ba, mu cikin haraka su ka su shiga cikin haraka mu kenan ba mu yi tsammanin ba a iya cewa dan kungiyar horar hula a mishi sherin cewa da shi yana da hudda da Boko Haram lokacin da kowa yake gudun Boko Haram kuma lokacin da yan Niger gaba daya an hada kai an yi zama tsinciya madamin ki daya a yaki da da Boko Haram ba za mu mu yin tsammani ba a iya cewa wanzu wanzu har a samu damar cewa dan ba a son Musa Tangari dan ba a son nuna Arzika a ce wato suna da eh, wani wani gami da waɗanga 'yan ta'adda. Ko ganin ka ana son hana su yin magana ne shi yasa wannan kamu da ake yi? E to lalle eh, yau hujjojin da muke da wada kuma abubuwan da muke ganin suna kai suna kawowa. Sai mu iya cewa to gwamnati wannan Eh, bayya son ana hitowa ana faɗin gaskiya to mu ko wannan abu shine muke ganin a cikin ƙasa idan aka ce a ɗame ma ƙarya gindi wannan abin ba za ya tahiya ko ina ba to domin haka wanda ya rantse da kur'ani ya kamata shi aiki da gaskiya Ina ganin ku rantso kur'ani da an kai ba a aiki da ita yanzu a wannan lokacin eh to yanzu kai muna da tabbacin da cewa wato an yi rantsuwa da kur'ani kuma an manta